kina cikin mata kalilan da suke takarar ofishi mafi girma a najeriya na farko ma ya kika ji a ranki gaskiya ko har yanzu ban bai zauna a kaina sosai ba to ni ina ganin cewa gwadawa allah ke min a cikin wannan takarar ba na ganin shi inda mutane ke murna haka nan ni na ganin shi kaman lokacin da zan kama kafan allah ne da karfi ya yi jagora a gabana don ban san inda wannan tafiyan zai kai ba so kuma ban san abin da ya sa ina zaune ban taɓa tunanin siyasa a rayuwata ba an ka kawo min na zo na yi sanator zan yi meye me duk fa ban taɓa karɓa ba don ina ta ganin kaman ba waje na ba ne. da ni na saba da aikin da nake yi aikin taimakon marayu aikin taimakon yan idp aikin mata da yara so aiki na kenan so ina ta gani komi yaya irin allah zai taimake ni a kan background ina dan gaskiya ban san yawan shigan jama'a haka hakanan kowa ya san abin da kake ciki kowa ya san rayuwarka ni na gani duka shagala ne ba abin fariya ba ne me za ki ce kun zo wa 'yan najeriya da shi wanda zai canja rayuwar al'ummar ƙasa da kuke ganin ya kamata masu zaɓe ka san matsalar da muke da shi a najeriya din tsarin siyasan ba shimfiɗa inda za ka ce ga wannan an san su kamar lokacin su upn an san su cewa ga abin da suka yi represented lokacin npn an san cewa ga abin da su amma a yanzu in ka tambaya me wannan manyan political parties me suke represented ba za ka sani ba shi ya sa yake da sauki ka ga mutum ɗaya daga apc ta shiga pdp ko daga pdp ta shiga apc because akidansu iri ɗaya ne ba su da wani tsari cewa za ka ce wai ga abin da suke represented to mu anan abin da ya sa mama na yi considering ɗin shi aka ce na zo na yi nan Allah ba zai sa a ja neme ni a banza ba abin da na fara duba kenan state da na je masu sai irin tsarinsu da akidansu ya zo daidai da inda tunani na yi nake inda values ina suke so ina ta ganin mutane ne masu kishin kasa mutane ne wayanda suka san abin da suke yi da suka damu da abin da ke faruwa a kasan nan me za ku ce wa 'yan najeriya kun zo da shi zamu muku na canja rayuwarku a tsari na siyasa tun da abin da muka saba yi kenan shi yasa za ka ga ma yanayin kamfen din ba wai a tara mutane ba ne yanayin kamfen ɗinmu muna nuna ma jama'a cewa irin abubuwan da za mu yi a kan wai batun um, health yanzu ana da miliyan 180 a cikin um, Nigeria a cewai miliyan biyu ne kawai suke da health insurance inshorar lafiya ko a ce titoci nawa za su taimaki yaran da muke da shi yanzu inda muke muna da yara miliyan goma da ba sa makaranta wani irin society muke da shi a nan gaba so mu mun zo da tsarinmu cewa za mu duba education za mu duba ilimi inda za mu taimaka tun da irin ayyukan da muke kenan za mu yi reform ɗin batun eh, lafiyan wannan zuwa kula ana zuwa dubai Duka muna da daktoci da suke da hankali da suke da ilimi da suka san abin da suke me yasa ba za mu ja su mu sa su su yi aiki ba me yasa ba za mu gyara asibitocin mu ma mu samu world class ba ba cewa ba za mu iya wayan abubuwan ba